A cikin ƙauyukan karkara mata sun dukufa ne ga yin ƙananan sana'o'i, noma da ayyukan cikin gida, misalin wa'anga matan da suka ba da shaida. sana'ata man gujiya ko ni ga matsa hai ni ga saishe shi kuma nan cikin gida ni ka saishe shi sana'ata kasuwanci sayan miya sure kuli kuli muna doka ga mata cikin gida muna kai wajen kasinni malgoro hanya mai ina kai shi sana'an noma ni kai ina sa gujiya ina sa shinkafa ina sa intaya tun fil azal yin kananan sana'o'i abinda mata ke yi kenan kowace sahiya a karamar hukumar yalo ta hanyar wa'annan sana'o'in ne suke samun 'yan kuɗaɗen biyan bukatunsu na yau da kullum kamar yadda suka faɗa. To mu kan dai mun ga unhwanin sana'a muna unhwani da ita kwarai. A sana'a dai adda unhwani babba ko. To unhwani ko wani iri tana da a tana da mahimmanci babba. Wallahi sosai sosai riba na shiga. Ba dalilin da zai sa mu rungume hannuwa mu jiri duk wani biyan bukata daga wajen magidantan mu A cewar matan masu sana'o'in gudanar da wa'annan sana'o'i mace na iya kawo gudunmuwarta sosai ga kashe-kashen da za su tunkaru a cikin zaman iyali kamar kuɗin karatun 'ya'yansu kamar dai yadda wa'anga uwayen yara suka bayyana. mu mata da muke zaune cikin gida sai mu yi sana'a dan mu biya bukata maza mu kuma wata rana in ta kage muna biya musu bukata wani bai sani ba cikin ruhin asiri daga kai sai mijinka ko kana zaune cikin ɗakin mijin kai ka tashi lalura yau gobe ka ce miji ba an dala ɗari zane gobe ba an dala ɗari zane ki yau ya baki gobe ya baki shi bi in zai baki sai ranki ya baci to ke ga in ke sana'a kina da abinki a in ke tashi kawai izini ɗan da kika tambaya muna da yara suna can makaranta wasu suna nan gaya wasu suna nyamai wasu suna dosu girshi yaro sai ya bugo maka ina son jika 20 ina son lalurar jika kaza to in ba kai sana'a ba ai baka dauka ka bashi a yayin da wasu matan uwayen iyali ke fafutukar samun cin gashin kansu wasu sai in mazan su sun tafi cin rani ko kuma bayan rasuwar mazan nasu suke shiga yin wannan sana'o'in